أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haduwa a wannan masallaci masallacin marigayi malam umar idris allah ya ji ganshi ya gafarta mishi a wannan rana ta juma'a goma sha takwas ga watan rabi'il akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wadda ya dace da goma ga watan oktoba miladiya 2025 allah ya kaddara saduwanmu a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin sharhul usulu sitta na fadilatu shir muhammad bin salih ibn al-usaimin rahimahullahu ta'ala a yau kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun yi tsokaci akan abin da ya shafi shi asalin mai usulun sita din malam muhammad bin abdul rahimahullah mun yi tsokaci akan mai sharhin sheikh muhammad bin salih ibn al-usaimin rahimahullah sannan mun karanta muqaddima da kuma sharhin muqaddiman abin da ya shafi basmala da malam ya buɗe littafin da shi da kuma tsokaci da malam ibn usaimin ya yi a kan littafin sai akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata mu ɗan yi faɗakarwa a kai a satin da ya gabata sai na manta sura wanda ya littafi nan kamar da muka fada asalin da littafi muhammad bin abdul kuma duk wanda ka ga ahalus sunna aka ce mishi ba wahabi to ana jingina shi ne ga wanda ya wannan littafi, sai a ce mana wahabiyawa ko amma asalin kalman wahabiyawa ba kalma ba ce da ta samu asali bayan da'awar malam muhammad bin abdul wahab kalma ce wacce ta rigayi haihuwar malam muhammad bin abdul wahab da sama da shekara dubu da an fahimta ku asalin kalman wahabiyawa kalma ce wacce ta samu asali tun a ƙarshen ƙarni na farko na musulunci tun farko farkon bayyanan munanan akilu na kawari da shi'a da sauransu a lokacin an yi wani da ake kiransa abdulwahab rustum abdulwahab rustum sunansa ke ya rayu a guraren kasashen tunis to yana da mabiya yana da da'awa da yake wadda da'awansu suna tafiya ne akan ra'ayi na kawari suna tafiya ne akan ra'ayi na kawari masu aqidan kawari a takaice a wannan zamanin yadda za a faɗa ka gane a ce maka masu aqidan boko haram ita ce hanya mafi sauƙi da za ka fahimci suwa masu aqidan kawari musulmai ne amma kuma suna da tunanin duk wani wanda ba shi cikinsu ba musulmi ba ne kuma jinin shi ya halatta duk wani wanda kuma ke cikinsu to za a iya masa uzuri su ne waɗanda suke kafirta mutum sau da aikata aiki na zunubi komai kankantar yanzu a matsayinka na musulmi sai ka yi ƙarya to a gurinsu ka yi ridda an gane Yau, wannan aqida ce aqida ce ko kana cikin su ko baka cikin su shi yasa za ko a labarin ka ji an ce boko haram sun yi haddi ma mabiyan su guda kaza sun cire musu kai wasu sun yi kaza saka duk wani wanda su aqidar su kenan to shi Abdul Wahhab Rustum yana bi wannan aqidar to sai ake kiran waɗanda suke mabiyansa ake kiransu da wahabiyawa an fahimta ku kaga shi irin akidansa kuma shi sunansa kenan Abdul Wahhab Rustum shi yasa wanda suke bin su ake su Wahabiyya to da ma duk wanda wanda suke da yawanci wanda suke bin akidu irin waɗannan a farko farko za ga ana kiran su ne alaka da sunan wanda ya kirkira akidar an gane ku a sha'ira ana jingina su da Abul Hasan Al-Ash'ari an gane ku saba'iyya ana jinjira su abdullahi bin saba ke sa kira su da saba'iyya jahamiyya so da jaham bin safwan wanda ya kirkiri abu duka yara ga wannan da nisa su ma ke su wahabiya to bayan da'awan sheikh muhammad bin abdul wahab shi kuma mun faɗi cewa an haife shi a ƙarni na goma sha ɗaya na musulunci shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da goma sha biyar ko aka haife shi to bayan da ya fara da'awa to sai suka ɗauki irin hanyar da dama ɗan bida ke bi wajen koran mutane daga sauraron malamai masu karantar da su sai su jingina su da wani abu wanda dama can an kyamace shi so da in ba an jingina da wannan mutane ba su kyamace su suke sauraron su ba da wannan dalilin sai aka fara kiran waɗanda suka amsa da'awan muhammadu da wahabiya an fahimta ku so da ai mutane sun san tarihin wancan Abdul Wahab Rustum din sun san irin barnan shi sun san shi mabarnaci ne don aka ce mutane ai wannan shi ma yana da'awa irin nashi ne kaga mutane ba su zo kusa da shi ba an fahimta ku kamar yadda yake faruwa yanzu in kana da'awan sunan ana so a koro wani kai ya saurare shi a ce makiyin annabi ne to ko ne zai zo ya so ya zo kusa da makiyin annabi ko haka bane wannan ya sa za a zaki kiran ahalus suna da wahabiyawa amma asalin sunan wancan ne Abu Wahab Rustum wanda ya rayu a karni na karshe karshen karni na ɗaya a Tunis ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci a shek abdullahi bin Muhammad bin zahim ya kawo a cikin wannan littafin nasa risalatu fi tauhidi aqidati ahli sunnati wal jamaa ya kawo bayani cikakke akan wancan tarihi din Allah ya sa mu gani inda za mu tashi a littafi shine inda malai ce al'asulun awwal kamar da muka faɗa asulai ne guda shida shi sa malai samu suna al'usulu sita to malai sai fara daga na farko sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala ya ce al'asulun awwal ikhlasuddin din lillahi ta'ala wahdahu la sharika lahu وبيان ذبحه الذي هو الشرك بالله وكون أكثر, أكثر, وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاف في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم ما ليت الأصل الأول أصلي نفرقه دقتين الأصول الستة يتشين إخلاص الدين لله تعالى شين تنسنت الدين جواز الله ومدوك كنسركي وحده لا شريك له shi kadai Allah ba shi da abokin tarayya wa bayani zubbihi da kuma bayanin kishiyar ikhlasi alladhi huwa shirku billah wanda kishiyar ikhlasi kuma shine shirka zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kaunu akthar alquran fi bayani hadha al wannan asali zai bayanin cewa qur'ani mafi yawan ayoyin qur'ani kuma ya yi bayanin wannan asalin ne na ikhlasi da kuma kishin shi wanda shine shirka mafi yawan ayon Kur'ani ya tafi akan wannan bayani malake min wujuhin shakta ta fuskoki daban-daban mabambanta bi kalamin ya hamuhu abladul amma ƙur'ani ya yi bayani da zance da furuci wanda mafi rashin fahimta daga cikin gama garin mutane zai iya fahimta ko mutum shine karshen marasu fahimta irin bayanin da qur'ani ya isa mutum ya iya fahimta yake thumma lamma sara ala akthar al ala akthar ummati ma amma sa'annan bayan abin da ya faru da mafi yawan mutane ya zai faru da su na barin addini da barin karatu da nisantan karatu أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم سيشيطان سينونا مسو إخلاس النن دعك تيسو يرقو لشي سيشيطان ينونا مسو كمان إخلاس النن كمان رجى درجة وصو متعنين كريتيني دتوي مسو حقوقهم وأظهر لهم الشرك shedan sai ya bayyana musu shirka kuma bi surati mahabbati sali'ina wa atba'ihim sai shaɗan ya bayyana musu shirka a suran wannan abin shine son mutanen kirki da kuma son mabiya waɗannan mutanen kirki wannan shine al-asl al-awwal qur'ani kamar da malai ya faɗa sama da kashi saba'in na ayon alkur'ani suna magana ne akan tauhidi da shirka suna magana ne akan tabbatar da tauhidi da kuma kore shirka saboda shekaru 23 da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a garin makka gaba ɗaya shekaru 23 nan ayoyin tauhidi ne kawai da kore shirka ake saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa ba wadda ta azumi ba ba wadda ta sallah ba ba wadda ta zakka ba ba wadda ta aikin haji ba duka ba a wajabta ba shekara goma sha uku gaba ɗaya ana gwagwarmaya ne akan ya za a tabbatar da tauhidi kuma ya za a kora shirka shekara goma da ya a garin madina kuma sai zama an ci gaba da saukar da ayoyi akan tauhidi kuma tare da sauran hukunce-hukunce kaga sha uku na tauhidin zalla kuma tauhidin ya shiga goman da ya rage an fahimta ku ai kaga mafi yawan ayoyin sun tafi akan magana akan me tabbatar da tauhidi ko me ko na shirka shi yasa kana buɗe alqur'ani abinda zaka fara cin karo da shine tauhidi shine tauhidi suratul fatiha daga farko zuwa ƙarshe gaba ɗaya tauhidi shi yasa maluma suke cewa sirrin alqur'ani gaba ɗaya na fatiha sannan sirrin fatihan gaba ɗaya kuma yana iyaka na abudu wa iyaka na sa'i yasa babban malamin musulunci ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yayi littafi babba ne kusan golum hudu madarijus saliki baina manazil iyaka abudu wa iyaka nasta'in gaba ɗaya littafin yayi ne yana bayanin ɗimbin karatun da ke ƙarƙashin wannan ayar ta iyaka na abudu wa iyaka na gaba ɗaya littafin tafsirin iyaka na abudu wa iyaka na to haga shi za ka buɗe ƙur'ani ne sa'annan umarni na farko a cikin alƙur'ani umarnin farko a cikin alƙur'ani in ka fara tun daga sotul fatiha inda za ka fara tare da allah ya yi umarni da a yi wani abu tauhidi ne haka hani na farko kuma hani ne daga barin shirka in ka fara suratul fatiha ka gama ka shiga suratul baqara ka gama saffa saffa mai aya biyar ka gama ɗayan saffan ka shiga saffa na gaba kana gama siffofin munafikai sallace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum umarnin farko kenan duka ayoyin ba umarni inda Allah ya fara umarni take ya ayyuhan nas ya ku mutare ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ثلاثني فلا تجعلوا لله أندادا kaga umarnin farko a ubudu rabbakum hani na farko fala ta taj'alu lillahi andadan hani daga barin shirka umarnin farko a qur'ani umarni da tauhidi ne hanin farko a qur'ani hani ne daga shirka hani ne daga shirka yasa malaka bayanin da qur'ani yayi akan tauhidi da hatsarin shirka wanda yafi kowa rashin fahimta ma zai iya fahimta amma shedan sai zo ya rikirkita al'amura Allah ya sa samu gani malam ibn usaimin sai ke cewa al-ikhlasu lillahi ma'anahu yake aka ce al-ikhlas ma'anansa an yaqsuda al-mar'a bi ibadatihi at-taqarrub ila Allah ta'ala wa at-tawassul ila dari karamatihi yake aka ce al-ikhlas abinda yake nufi shire mutum duk abinda zai na ibada ya nufaci kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ya zama ibadar nan yana nufin ya ƙara samun kusanci ne zuwa ga Allah da wannan ibadar Sa'an nan yana nufin wannan ibadar ta zama masa wani matakala na isa zuwa ga gidan aljanna wannan shi ne ikhlas an ga taku ka zo za ka yi sallah me a ranka lokacin da ka zo za ka yi sallah sallan nan na zo ne ne kawai don neman kusanci zuwa ga Allah kuma sallan nan ya zama mun matakala zuwa ga aljanna ko kuma wata manufa ce ta daban to da akwai wanda suke salla da wata manufa ta daban ai qur'ani ya fada mana ko ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin yalla tani fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wadanda suna yin sallar ne ko yura'un so da identity ɗinsu a cikin al'umma a cigaba da kallon su a matsayin musulmai amma a zuciyarsu ba sa jin cewa sallan nan suna yin da neman kusanci zuwa ga Allah kuma yana daga cikin sifofin munafukai da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ko su ba sa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila duk lokacin za su sallah suna zuwa sallah ne cikin kasala jin an takura musu ne yin sallah kuma suna yi ne yura'unan nasu da su nuna wa mutane cewa su suna sallah kuma wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah ce dan kadan to ya zama lokacin da ka zo zaka yi sallan abin da ke ranka shine zan yi sallan nan ne so dan ƙara samun kusanci zuwa ga Allah lokacin da ka zo zaka zaka yi sadaka a zuciyanka ya Allah zan yi sadakan nan ne so dan ƙara samun kusanci zuwa ga Allah so da sadakan nan ya zama mun matakala zuwa ga gidan aljanna ko kuma wata manufar ce ta daban wannan shine ikhlasi wannan abin da kake ji a ranka lokacin zaka bauta wa Allah shine ake kira da ikhlasi rashin ikhlasi kuma shine shirka malai sai bi an yakuna al-abdu mukhlisan lillahi ta'ala fi qasdihi lillahi ta'ala fi mahabbatihi mukhlisan lillahi ta'ala fi ta'zimihi mukhlisan lillahi ta'ala fi zahirihi wa batini yace bawa ya zama yana mai tsantsanta ninya zuwa ga Allah madaukakin sarki fi qasdihi a manufansa da ninyansa wa fi mahabbatihi a wajen soyayyarsa yana son wane dan Allah ba yana son shi da zai samu wani abu ko kamar da annabi sallallahu alaihi wa yake ce salatatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman sai akwai abubuwa guda uku wannan duk wanda aka same su tare da shi to ya dandani zaƙin imani daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama kana son mutum amma ba dan komai kake son su ba sai dan Allah kawai so da kana masa kyakkyawan zaton yana da kusanci zuwa ga Allah kai ma in kai kusanto da shi za ku taimaka ma juna don samun kusanci zuwa ga Allah wannan ita ce manufar haka asaba'atun yuzillihumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu akwai rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alayhi!" daga cikin mutane guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki zai musu inuwa a ranan da babu wata inuwa sai inuwan Allah ai a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane guda biyu waɗanda suka so juna dan Allah akan wannan suka haɗu kuma har suka rabu da juna akan wannan suka rabu to mutum ya zama yana tsantsanta niyyansa wajen soyayya wa za so uwanka ko son ka ga Allah maɗaukakin sarki mukhlifa lillahi ta'ala fi ta'zimihi mutum ya zama yana tsantsanta niyyarsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wajen girmama Allah mukhlifa lillahi ta'ala fi zahirihi wa batinihi ya zama yana tsantsanta ninyansa a zahiri da kuma a ɓoye in yana cikin mutane don Allah yake in yana shi kaɗai don Allah yake malmar ka ce daga cikin alamun da ke nuna mutum don Allah yake yi shi ne halinsa ya canzawa lokacin da ba wanda ke ganinsa sai dai ma in babu wanda ke ganinsa ɗabi'un nasa kyawawa sai su ƙaru an fahimta ku malete layan bari la yabtaghi bi ibadatihi illa waje Allah ya zama duk wani aiki da yake na ibada ba abin da yake nima ba abin da yake fata face neman yardan Allah walwusula ila dari karamatihi da kuma isa zuwa ga gidan aljanna gidan karamci da Allah maɗaukakin sarki ke karamta bayansa masu ikhlasi malaka kama qala ta'ala kamar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul an'am aya ta 162 zuwa aya ta 163 Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah madaukakin sarki yace ma annai Muhammad sallallahu ta'ala Alayhi wa alihi wa sallam yace kul kace inna salati lallai sallata da nake yi wa nusuki da yankata ko da aikin haji na wa mahayaya da rayuwata gaba daya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duka na sallama na miƙa wuya zuwa ga Allah ubangijin talakai. ba zan yi sallah dan wani ba ba zan yi yanka ko aikin haji dan wani ba kai ba wani wa mahayaya ba wani abu da zan yi a rayuwata wai zan manufata ita ce in burge wani ba don neman yaddan Allah ba to sai Allah ya ce lillahi rabbil alamin duka na mika zuwa ga Allah ubangijin talikai to Allah madaukakin sarki so da ya ƙara ƙarfafawa sai bai tsaya nan ba sai ce la sharika la babu abokin tarayya tare da Allah ba za ka yi ka ce ka yi Allah kuma dan wani ba an gane ku to da Allah maɗaukakin sarki aka haɗa shi da wani shi yana cin girma ne ya ce ana agna shuraka a bi shirkihim ya ce ni na wadatu daga shirkan da shirkai suke yi man amila amalan mai ya gairi taraftuhu wa shirku duk wanda ya aikata wani aiki da ni na ce a yi amma sai haɗa ni da wani Allah ce ni sai in ci girma sai in bar shi da wanda ya haɗa ni da shi da Allah sai fi girma sai barka shi kuma wancan bai da ladan da zai baka ba shi da abun da zai baka Allah ke la sharika la wa bidhalika umirtu da wannan aka umurce ni Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana wa bidhalika umirtu da wannan aka umurce shi wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon mai miƙa wuya kaga a wannan ayar Allah madaukakin sarki yayi umarni da ikhlasi a rayuwar mu gaba da malike wa qawluhu ta'ala da ko faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin sautu zumar aya ta hamsin da hudu Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu la Allah ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya zuwa ga ubangijinku yawanto zuwa ga Allah gaba ɗaya kowa ya koma ya zama miƙa wuyanmu da sallamawarmu zuwa ga Allah ne shi kaɗai. kadai ce wa qauluhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin sotul bakara aya ta 163 Allah ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allah ce kuma ubangijinku ubangiji ne guda ɗaya la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa cancanta sai shi ar-rahmanur rahim shine mai cikakken rahama kuma mai isar da rahaman zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa Ku kaga wannan ma Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana mu riko da ikhlasi ya zama Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kake nufa da duk abin da ka yi malai ce wa qauluhu da ko fadin Allah maɗaukakin sarki cikin suratul hajji aya ta talatin da 34 Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa ilahukum ilahun wa'idun falahu aslimu Allah ce ubangijinku shine ubangiji guda ɗaya. falahu aslimu ku miƙa wuya gaba ɗaya zuwa ga wannan ubangijin guda ɗaya wanda ba ku da wani in ba shi ba malai ce wa kwade arsalallahu ta'ala jami'ar rusuli kuma lallai Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni gaba ɗaya bi zalika da wannan shi ikhlasin shi tsantsanta yin. shi tsantsanta ibadan zuwa ga Allah shi kadai din shine abin da Allah ya aiko manzanninsa gaba babu wani manzo da ba wannan bane Allah ya aiko shi da shi me dalili malai ce kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa haka a cikin suratul anbiya'i aya ta 25 Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasul ba mu aiko da wani manzo ba kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wani manzo da muka aiko kafin kai illa nuhi ilaihi face sai mun yi wahayi zuwa ga wannan manzon me muke masa wahayi shine annahu la ilaha illa ana cewa babu wani abun bauta bisa cancanta sai ni fa'budun saboda ku bauta mun ni kadai Allah ce babu wani manzo da muka aiko shi face sai da muka bashi wannan sakon ashe kaga sakon ba namu bane mu kadai sako ne na duniya gaba da malike wa kama waddaha Allah zalika fi kitabihi yace kaman kaman yadda dai Allah madaukakin sarki yayi bayanin haka a cikin littafin sa alqur'ani kama qala almuallifu kamar yadda malam Muhammad bin Abdul ya fada min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul amma Allah yayi bayani ta fuskoki mabambanta da zance wadda wanda yafi kowa rashin fahimta cikin gama garin mutane zai iya fahimta duk wani salo Allah yayi bayanin yadda masu basira kai za su gane yayi bayanin yadda masu tsakaitaccen basira sai za su gane yayi bayanin yadda wanda ya fi kowa rashin fahimta ma zai gane har Allah ya buga maka misalai kala-kala a cikin alkur'ani to da nuna maka girman shirka da hatsarin shirka wani lokaci Allah ya kira bayinsa manya-manya wanda kowa ya da sun fi kowa daraja da kima cikin bayi amma Allah ce inda sun yi shirka Allah ce da zan rusa aikinsu gaba da karanta ayon cikin suratul an'am وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الله يأنبتوا النبوانس إن يأنبتها وكذلك نجل المحسنين وكلا فضلنا على العالمين bayan Allah ya gama jero annaba sai da ya ambaci annaba goma sha takwas sai Allah maɗaukakin sarki ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya ce kun ga duk annabawan da na ambato Allah ya ce wallahi da sun yi shirka ko so ɗaya ne Allah ya ce duk abin da suka yi na Allah ya ce da zan rusa shi gaba da za su tashi zero annabawa kenan ba annai Muhammad sallallahu shi kadai da karan kanshi Allah madaukakin sarki san da ya magana da shi Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la'in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin Allah ke walaqad tabbas haqiqa wallahi uhiya ilay an yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa an yi wahayi ma waɗanda suka gabate ka annabawa Allah ce la'in ashrakta la ilaha illallah Allah sai da ya rantsuwa biyar kafin yayi magana Allah ce la'in ashrafta lamun na la'in ina rantsuwa ne Allah ce wallahi da za ka yi shirka Allah ce la yahbaqanna lamun na farkon nan rantsuwa ne nunun shadda da ke karke rantsuwa ne Allah ce wallahi da gaba ɗaya la yahbaqanna amaluka da aikin ka gaba ɗaya sai ya lalace Allah ce wala takunanna ya sake rantsuwa guda biyu ita kuma da ka tsinci kanka min al-khasi daga wanda ka gama hasarar rayuwarsu manzo Allah zai shirka ne ba zai yi ba amma abu hausa yake cewa wani lokaci ana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan magana la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah dinga rantsuwa yana taukiri yana karfafa maganar don haka ba maganan wasa wace kisa ba a wasa da maganan shirka duk abin da ya kishiyanci tauhidi ba a daga kafa ba a daga kafa akai Allah ya sa mun gani mala yace faqad wadahahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani filla filla mala yace faqad jaa alaihi salatu wassalam bi tahqiq at Tauhidi. wa ikhlasihi wa takhlisihi min kulli sha'iba annabi sallallahu ya zo ne dan ya tabbatar da tauhidi dan ya tsabtace tauhidin dan ya tsarkake tauhidin daga duk wani datti da zai zo ya shiga cikin tauhidi wa sadda kulla tariqin yumkin an yusala ila salami hadha tauhid aw aw id'afihi ko manzon Allah sallallahu alaihi ya tushe duk wata hanya da za ta iya bayuwa ta kai zuwa ga katsara wannan tauhidin ko kuma rauna shi annabi sallafan sai da ya bayani filla-filla mala ya ce hatta inna rajulan kai har ya kai ga wata rana wani mutum ƙala linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo jan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna tattaunawa sai ce wa manzan Allah sallallahu wa ma sha Allahu wa shi'ita sai ce eh, abinda Allah ya so kuma kaso haka ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda Allah ya so kuma kaso fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni abokin tarayya kenan da Allah ka ce abinda Allah ya so ni na so to ni asuwa abinda Allah ya so ni na so to ni wa aj'altani lillahi niddan manzon Allah ke tambayin sai yanzu ka sanya ni na zama kishiya kenan ga Allah suru manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wa sallam an faɗa game da shi yayi wannan tsawatar to na ga wani kuma yake mu masha Allah wa shi abinda Allah ya so wa shi ta kuma kai ka so manzo Allah yake aj'altani lillahi niddan bal ma sha Allahu wahda kake abunda Allah ya so shi kadai in Allah ya so ko kowa bai so ba sai ya faru wa ma sha'una illa an yasha Allah kaga shi yana ganin ya faɗa ne ta fuskan girmamawa da kambamawa da darajanta annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah sallallahu alaihi wasallam faɗan wannan kalmar ma shirka ce ka ce wa Allah ya so ni ma na so yace ka ce abinda Allah ya so shi kadai malai ce wannan hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi Imam An-Nasa'i ya fitar da shi Imam Abdul Razzaq a cikin Al-Musannaf ya fitar da shi Imam Bukhari ya fitar a cikin Al-Adab Al-Mufrad mala yace fa ankara annabi sallallahu alaihi wa sallam ala hadha ar-rajul annabi sallallahu alaihi wa sallam sai inkari ma wannan mutumin an yukrina mashi'atahu bi mashi'ati ta'ala bi harfin yaqtadi taswiya bainahuma annabi sallallahu alaihi wa masa inkari wajen da ya hada mashi'ar Allah da mashi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama da harafi wanda ke nuna daidaito cewa Allah ya so kuma kai kaso an gane ku amma don malaman aqida babu laifi kace in Allah ya so sa'an nan kai ka so bi ma'ana so na zai biyo bayan sonwa Allah madaukakin sarki amma ka faɗa da sigan Allah ya so kuma kai ka so kaga ai ka hada su ke eh a larabci shine summa so da akwai bambanci tsanin kuma da kuma sa'an nan an fahimta ku haka ma a larabci wa wa daban summa daban an fahimta ko yanzu in a wajen malaman adabi ne in na ce ibrahim ya zo kuma aminu ya zo kuma siraji ya zo an fahimta ko na faɗi mutum na suka zo mutum uku amma kasantuwan na kira ibrahim farko ba mai ibrahim shi ya fara zuwa a ƙa'idan hausa ƙa'idan adabin hausa amma ina son nuna ibrahim shi ya fara zuwa to zan ce ibrahim ya zo sa'an nan aminu ya zo yanzu na tabbatar sai da ibrahim ya zo kafin aminu ya ya zo to haka ma a larabci zai iya ce da ibrahim wa aminu wa saraj bayan nuna cewa ibrahim shi ya fara zuwa kafin aminu ya zo kafin saraj amma na ce ja a ibrahim sun ma amin sun ma saraj ko ja ibrahim fa amin fa saraj ko da amfani da fa'un ko da sun yana cewa sun zo daki daki a jere an fahimta ku to haka a wannan bangaren inda misali wancan ya ce ma sha Allahu thumma shi'ta da haka ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai masa faɗa ba so da ya nuna cewa mashi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zai biyo bayan mashi'ar wa Allah in Allah bai so ba ko da shi ya so ba zai faru ba amma sai ce ma sha Allahu wa shi ita sai nuna kaman mashi'ar Allah da mashi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a hada suke an fahimci bambancin ko yawwa sai ma lati waja'ala dhalika min ittikhadin nid lillahi azza wa jalla sai irin sigan da shi ya zo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan kaman ya hada annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kishiya na Allah madaukakin sarki malai wa min zalika aidan haka daga cikin irin wannan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam harrama al-halaf bi ghairi Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haramta rantsuwa da wani Allah shi ma ne daga cikin matsalan da mutane da yawa suka fitar su a cikin yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rantsuwa da wani wanda ba Allah ba Wa waja'ala dhalika min ash-shirki billahi ta'ala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutun ya rantse da wani wanda ba Allah ba shirka ne an gane ku malike fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa man halafa bi ghairi allahi faqad kafara aw ashraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rantse da wani Allah to tabbas hakika yayi kafirci ko yayi shirka wannan hadithin Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi Imam Abu Dawud ya fitar Imam Tirmidhi duka sun fitar da wannan hadithin hada Imam Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak sunsa malaka wa zalika li anna al-halafa bi ghayri Allah ta'zimun lil mahluf bihi bima la yastahiquhu illa Allahu azza wa jalla yace saboda rantsuwa da wani Allah a cikin rantsuwa da wani Allah akwai girmama wanda aka rantse da shin nan da abun da kuma bai da iko akai bai da haƙƙi akai abun da ka rantse da shi din babu wani wanda yake da haƙƙi akai in ba Allah ba wanda yake da haƙƙin a rantse da shi ba sai Allah Allah an gane ku saka ba a rantsuwa da kowa sai da Allah komai girman mutum komai matsayin sa duk yadda ka kai da ganin girmansa ba a rantsuwa da ka'aba an gane ko ba a rantsuwa da kabarin wani ko an gane ko ba a rantsuwa da annabi dun yana yawo sosai a bakunan mutane ce ce na rantse da annabi babban malamin musulunci a sheikh muhammad bin Fodi allah ya ji kanshi ya gafarta mishi a cikin littafinsa ihya'us sunna wa ikmadul bid'a duk wanda ya san usman bin fodi yana fara san shi ne da wannan littafi ihya'us sunna wa ikmadul bid'a a cikin littafin malam yayi babi musamman akan abin da ya shafi rantsuwa musamman yayi babi akan kore tabbatar da abin da shine zai tabbata a addini na rantsuwa da abin da kuma in mutum ya aikata haramun ya aikata shirka malaki albabu sani wal 20 yace babi na 22 fi bayani tariqis sunnatil muhammadiyya wanda zai bayani akan hanyar sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babil aymani wan nuzuri a babin rantsarantse da kuma bakance wa bayani ma ahdathahu nasu da kuma bayanin abinda mutane suka kirkira fihi game da rantsuwa min albida'i shaytaniya na bid'o'i na shedananci sunan babin kenan kaga babin abu biyu kenan na farko zai bayanin abin da shine sunna sannan kuma zai bayanin abin da kuma shedan ne ya zuga mutane suke aikatawa to bayan yayi bangare na farko tariqus sunnati fi babil aymani wan nuzur hanyar sunna a babin rantsarantse da bakance to sai zo ko bayanin albida'u fil aymani wan nuzuri yace bid'o'i da suka shafi abin da ya shafi rantsarantse da kuma bakance sai ce wa amma ma ahdathahu an-nasu fi hadal al-babi yace amma abin da mutane suka kirkira a wannan babin wanda bid'a ce ta shedananci game da rantsarantse da kuma bakance yace huwa babul aymani wan nuzur shine babin rantsarantse da bakance yace fa min zalika fil yamini yace daga cikin haka a bangaren da ya shafi rantsuwa alhalifu bin nabiyyi daga cikin abin da aka kirkira na bid'an dananci akwai rantsuwa da annabi wal ka'abati da rantsuwa da ka'aba yace duka bid'a ne da shaɗananci wa nahwi zalika da makamancin wannan yace huwa bid'atun muharramatun yace bid'a ce ta haramun haramun ne Allah ya hana wal mashhur kuma ya shahara a bakin mutane malaki wa fi shar'il mufida a cikin sharhin littafin al-mufida duke cewa wala yajuzu al-halifu bi ghairi llahi aw sifatihi baya halatta yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba bai halatta mutum yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ko kuma sifofin Allah zaka rantse da Allah zaka rantse da sifa daga cikin sifofin Allah ce in ba wannan bai halatta ba mana ce qala taube ya ce malam mai littafin a taube ya yace yace wal azharu at-tahrim yace abin da ya bayyana mana su malamai shine yin hakan haramun ko da waye karanci yace lima fil muwatta'i was an umar radiyallahu anhu ya yace kuma sun kafa dalili da abin da ya tabbata a cikin muwatta na imam malik da sahih bukhari da sahih muslim daga Umar Allah ya kare ya a gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna Allah yan hakum an tahlifu bi abaikum lallai Allah maɗaukakin sarki ya hana ku rantse da iyayenku wali malikin wa muslim ce a kuma riwayan da Imam Malik da Imam Muslim suka kadaita da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse ko ya rantse da Allah ko yayi shiru ko ka rantse da Allah ko ka in ba za ka rantse da Allah ba ko kai shiru inji malam Usman bin Fodi Allah ya ji kan shi gafarta mishi don kai kai ba kai saka ce kin annabi wani sa ya faɗa ka ko ko ba haka bane kaga inda inda wani ne ya faɗa da ta ce to ai da makiya annabi ne shi yasa suka ce kar a rantse da annabi to sun bin Fodi dai kowa da masoyin annabi ko haka bane saka ba a rantsuwa da kowa in ba Allah wani yana ganin kaman bai burge ba in bai wani ma yana ganin in kai mishi rantsuwa in baka ce ka rantsa da annabi ba kaman baka yi baka cika ba an fahimta ko kamar rantsuwan bai cika ba to wannan haramun an gane ku haramun kuma haramci babba shi yasa babban malamin musulunci Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullahi Fauzan a cikin kitabut tauhid dinsa ya yi babi musamman akan abin da ya shafi ya nuna mana girman mutum ya rantse da wani wanda ba Allah ba wato matsalan tana da ta yaɗu kuma tana da hatsari yasa na zaɓi a yi bayani cikakke a kai saboda a fahimta malam fauzan yake cewa a cikin wannan littafi kitabu tauhid ɗinsa yake faƙadi ajma'al ulama yake malamai gaba ɗaya sun ijima'i, babu wani malami da ke da saɓani ala annal yamina la takunu illa billahi aubi bi asma'ihi wa sifatihi cewa rantsuwa ba ta halatta sai dai a rantse da Allah ko da sunayensa ko da sifofinsa shi kadai wa ajma'u ala alal min al halafi bi ko malamai gaba ɗaya sun ijma'i babu mai sabani akan haramcin yin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba yace wal halafu bi ghairi shirkun kuma rantsuwa da wani Allah shirka ne lima rawa ibn Umar saboda abinda ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man halafa bi ghairi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah to tabbas ya yi kafirci kuwa ya shirka malake wa huwa shirkun asghar am akbar yace kuma rantsuwa da wannan Allah yana iya zama shirka karami kuma yana iya zama shirka babba ya yake tashi daga shirka karami ya zama shirka babba yace illa idza kana al mahlufu bihi mu'azzaman inda al halifi ila darajati ibadatihi lahu fa hadha shirkun akbar yace sai a lokacin da mutun ya rantsa yana jin girma da matsayin wanda ya rantsan da shi cewa ya tantanta a rantsan da shi to yanzu ya shirka babba amma in yi bisa kawai ya rantse so da ya ji ana yi ko bisa zalunci to shirka ce karama amma in yana jin cewa wanda na rantse da shin ya kai a rantsan to yanzu ya shirka babba malaike kama kama huwal halul yau inda ibadatul qubur yace kamar yanda yake faruwa a wannan zamanin a wajen masu bautan kaburbura فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من الله وتعظيمه suna tsoron waɗannan da suke cikin kaburburan sama da yadda suke tsoron Allah madaukakin sarki suna girmama su sama da yadda suke girmama Allah bihaythu idha bihaythu talaba min ahadihim an yahlifa bil waliy alladhi yu'azzimuhu lam yahlif bihi illa idha kana sadiqan ta inda mutum zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya amma ka ce rantse da wannan malamin nasa da ke kabari akan ƙarya ba zai yi ba zai iya rantsuwa zai yake wallahi yayi ƙarya amma ka ce rantse da wannan wanda yake ganin girman sa da ke cikin kabari akan ƙarya saboda yana ganin wanda ke cikin kabarin zai kama shi in yayi ƙarya amma kuma ya rena Allah yace kaga wannan shirka ce babba wannan shirka ce babba Allah madaukakin sarki ya samu daji to haka abu ne wanda yake da hatsari sosai ya zama wajibi dukkan wani musulmi da yansa sunan musulmi ya nisanci irin wannan abu mala yake cewa wahina ma kadima alaihi wafdun ya ce haka wani lokaci wasu daga cikin masu yin runduna ko gungu suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wani lokaci irin waɗannan mutanen suka zo faƙalu sai suka ce manzan Allah sallasan ya rasulallah ya khairana wabna khairina wa sayyidana wabni sayyidina haka suka ce wa manzan Allah sallasan ya ma'aikin Allah wannan haka ne ya khairana wanda ya fi mu alkhairi haka ne wabna khairina ɗan wanda ya fi mu alkhairi question mark wa sayyidana shi ma question mark wabu ne sayyidina shi ma question mark kala sai manzo Allah ya ba su amsa yace ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu bi qawlikum ku ci gaba fadan abin da kuke fada ya rasulullah ya khairana wannan babu laifi amma kar ku yi kari wala yastahwiyannakum ash-shaytan kar shaydan ya nuna muku wani babban abu ya nuna muku shi karami ne kar ku yadda ku tabi rudan shaydan ana muhammad abdullahi wa rasulu ni suna na muhammad bawan Allah kuma manzan Allah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jal bana son wani ya daga ni sama da matsayin da Allah da ya aiko ni ya ije ni ashe akwai matsayin da Allah ya ije shi kamar da kowa yana da matsayin da Allah ya ije shi wani matsayin shi yafi na wani kuma duk halittun da Allah ya babu wanda ya kai manzon Allah daraja sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai kai Allah ba ko ba haka bane matsayin shi daban matsayin Allah daban karka hada abu biyu su zama da ba zai yiwu ba hululiyya kenan yace kada ku daga ni matsayi sama da matsayin da Allah madaukakin sarki ya aje wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad da al-Musannaf na Imam Abdul Razzaq kuma Imam Bukhari ya kawo cikin al-Adab al-Mufrad mal yace wa qad aqada al-musannif rahimahullahu ta'ala lidhalika baban fi kitabit tauhid yace kuma haka malam Muhammad bin Abdul wahab ya kulla babi musamman akan wannan a cikin littafinsa kitabut tauhid fa qala yace babu ma jaa fi himayati al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam himat tauhid wa saddahu wa saddahu yace babi wanda yazo wanda zai bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba tauhidi kariya da kuma yadda manzan Allah sallallahu ya kukkulla dukkan wata hanya ta shirka malam Muhammad bin Abdullah a cikin littafin kitabut tauhid yayi wannan babu musamman so da ya ƙara bayyana menene shirka menene tauhidi me ake so menene in kai sunan shi tauhidi menene in kai sunan shi shirka an gane ku malai yace wa kama bayyana Allah ta'ala al-ikhlasa yace kaman yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana menene ikhlasi wa azharahu kuma ya bayyana shi a fili bayyana zidduhu wa huwa shirk kuma Allah madaukakin sarki yayi bayanin kishiyai ikhlasi wanda shine shirka fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lallai Allah madaukakin sarki baya gafartawa in akai shirka da shi in mutun ya mutu ya bar duniya yana shirka to babu maganan yafiya ba maganan shiga mashi ba maganan wai tata mashi'atin lahi ba ba maganan mashi'an Allah Allah ya riga yayi mashi'an ya faɗa mana mashi'an in dai har mutun ya mutu yana shirka to shi tashi ta kare kawai amma wa yakfiru ma duna zalika liman yasha amma duk wani laifi da bai kai shirka ba Allah yana yafe ma wanda ya ga daman ya yafe masa wa qala ta'ala wannan aya ta cikin suratul nisa aya ta 116 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da Allah da kowa kar hada Allah da kowa kuma cikin suratul nisa aya ta 36 kaga Allah ya kore ya hana mu shirka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki sake cewa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة تبت من أيكا من تاير منزوتكم قوة الأمة kuma dukkan manzanin da muka aike su saƙon da muke ba su shi ne a ni'budullaha ku bauta Allah shi kaɗai wajitani bu kar ku yi shirka cikin sotun nahal aya ta shida malam yace wal ayatu fi zalika kathiratun ayoyi akan tsoratarwa da bayanin shirka suna da yawa bal ce wa yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya hadu da Allah baya shirka da Allah da kowa to tabbas ya shiga aljanna duk yawan duk yawan laifinka in dai har ka je lahira babu shirka to ko mutum ya shiga wuta ana tsara akwai ran da zai fita amma wa mallaqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar amma duk wanda ya hadu da Allah kuma yana shirka ga Allah je komai kankantan wannan shirkan to babu ran da zai fita daga wuta babu ran da zai fita daga wuta shi sune Allah ya siffanta su ce la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyar Allah ce in kaga sun shiga aljanna to an iya tura raƙumi ta ramin allura ya wuce ai wani misali ko in ba Allah ba zai kunna misali Allah ce in kaga wanda ya mutu yana shiga ya shiga aljanna to ka iya sa raƙumi alamin alluran dinki ya wuce hatta yalija aljamalu fi sammil khiyar kaga babu rana malik ya rawahu muslim min hadithi jabir bin abdullah al-ansari imam muslim ya rawaito hadisin jabir dan abdullah al-ansari Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi to wannan shine sharhin da malam yayi akan bambanci da kuma bayanin menene ikhlasi sannan menene shirka yanzu malam kuma zai shiga bayani akan nau'ukan shirka wanda insha Allah ta'ala zai zama a karatunmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai abinda muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am alaikum assalam amin na'am